اتواصوا به بل هم قوم طاغون shin ko magabata daga cikin kafirai da waɗanda suka zo daga baya a cikinsu sun yi wasici ne a tsakaninsu a kan ƙare ta manzanni a'a kawai dai shishiginsu ne ya haɗa su akan haka